kwamitin da shugaban kasa ya kafa don tallafa wa waɗanda cikin boko haram ɗaya da ta na jihohi shi na arewa maso gabashin najeriya sun yi wata gana na musamman da masu wani rikicin na garin chibok kan matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi don tallafa musu al'umman garin chibok ɗin da ya sun koka ne game da irin matsalolin da suke fuskanta kama daga karancin ruwan sha rashin kyawun hanyar mota da ma makarantar nan guda ɗaya lau da aka kwashe musu 'ya'yansu ciki wadda kuma aka rufe har rana mai kamar ta yau babu wata makarantar sakandi da 'ya'yansu kan samu damar zuwa karatu ciki irin waɗannan matsalolin da ma wasu matsalolin matsaloli na daban ne dai aka dinga fito da su inda su kuma kwamitin suka ce za su duba wannan matsaloli da kuma yi alƙawarin tallafa masu daidan gwargwado wannan batun rashin makarantar dai shine abin da ya fi jawo hankulan al'umman garin cibab din inda suka koka ma da cewa an yi alƙawarin sake gina wannan makarantar ne tun shekaru biyu da suka gabata a baya karkashin kulawar rundunar sojan Najeriya amma kuma aka zo aka yi watsi da wannan aikin wanda mataimakin shugaban wannan kwamiti Alhaji Tudai sa. ya ce dalilin wannan taron ma kenan don duba yiwuwar ci gaba da wannan aiki da rundunar sojan Najeriya ke kulawa da shi ba kwangila aka ba wani dan kwangila ba wanda ya wuce alfama ce wanda Nigerian Army suka yi a lokacin da wannan abin ya kasance aka sa su cikin wannan kwangilar mai da makarantar nan da take da fiye da mai da take da to a ciki a lokacin da gwamnatin ta shuɗe suka haɗa su a cikin wannan kwangilar to wataƙila akwai wasu abubuwan da ba a fitar su a tsare ba to amma yanzu duk mun ta komai ya dawo kan hanya idan Allah ya da kuma za mu ci gaba da wannan aikin duk da kamar ina ga sa gaba da yanzu ganin cewa ana fuskantar damuna suna kuka kamar wannan hanya ba ma iya binta idan damuna ya zo daga ganin alaman wannan damunan da za ta ci in ta ci idan Allah ya da kafin wasu damar ta kewaya za a sami ci gaba da yadda ake ciki babu amfanin a gaya jama'a abin da ba zai yi ba. to wai menene ma al'umma garin cibok din ke cewa ne game da irin matsalolin nasu. a na injiniya zanna madu usman cibok ni ne kuma hakimin cibok district head of cibok. bukatu dai da yawa kam amma gaskiya abubuwan da suka addabe mu duniya gaba daya san abin da ya faru ga cibok. makarantar 'yan matan nan yanzu haka ba makaranta da a ce ta takamaimai ga makarantar da zai wannan makarantar gaba ɗaya yanzu an rusa ta an fara gini a magini ya tsaya na da wannan amma muhimmin abin da ya dame mu a cibok jama'ar mu gaba ɗaya ruwan sha ya zama mana abin ko da yaushe ko wani shekara sai jama'ar mu mata za su fita waje su je su kwana a waje ne surana honorable Umar Ibrahim chief of staff chief global government mun ne ma wannan committee problem namu kamar number one issue na hanya na biyu ishu na ruwan sha na uku makaranta wanda an ba sojoji har yanzu suka yi abandon nashi shi ne muka ce wannan kwamiti su duba bakai na hudu mun ce kuma har yanzu muna bukatan another secondary school wanda dama ɗaya ne a wajen kuma an kona. Wasu al'umman garin Chibok kenan ke bayyana matsalolinsu yayin wani taro da kwamitin da shugaban ƙasa kafa na sake tsugunar da al'umman shi arewa maso gabacin Najeriya suka gudanar da wannan taro. Sannan iyaye da kuma al'umman garin Chibok don gano bakin gwaran matsalolin da al'umman wannan yanki ke fuskanta da kuma ƙoƙarin tallafa masu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.